wannan majalisi mai albarka wanda za mu tattauna kamar yadda za mu ji daga Sheikh Profesa zai fa'idantar da mu wasu abubuwa muhimmai wanda suke dangane da taɓa wato rayuwa ta musulmi da abin da ya kamata musulmi ya zauna a kai da abin da ya kamata musulmi ya itikadinsa da kuma abubuwa waɗanda yake na ilimi da za a ji su dangane da abin da magabata suke zaune a kansu yana da muhimmanci kwarai ba da hankula na zuciya da hankula na saurare domin mu fa'idanta mu fa'idantar kafin a fara muhadara muna neman Sheikh Muhammad Nur Muhammad ya buɗe mana taro da addu'a. Kamar Allah bismillah. Amin. Amin. وقنا عذاب النار رب آت نفوسنا تقواها آمين وزكها أنت خير من زكاها آمين أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل نعم. وأعوذ بك من العجز والكسل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفر آمين والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم والهادي إلى العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi yanzu za mu ji daga sheikh maulana asai profesa ibrahim almulakabu bi makari ko almashahuri bi makari shi ne zai fa'idantar da mu da abin da za mu ji daga bakinsa na gwalagwalai insha Allah Allah ya amfanar da mu da waɗanda duk za su saurara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 shaihunnai da iyaye da 'yan uwa na almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wallahi ina cikin haira mai girma kwarai da gaske amma hairan ta samo asali da kasancewan wato lamarin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, akwai ban mamaki ba mu shirya wannan zaman ba to dama ana cewa rubba sudfatin khairun min alfi mi'ad a ah, bayan azahar din yau ko ina zaton zuwa lokacin azahar aka yi shawara za mu zo masallacin wannan gida wannan zawiya mai albarka mu da mutane ba mu fi goma ko ashirin ba za mu yi sardin babin da ya shafi wani abu daga cikin kismi kamar yadda muka sani littafin ashifa na alkazi iyad Allah ya ƙara masa yarda littafi ne da yake da aksam guda hudu Sashen shi na farko bayani ne akan girmama matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nuni zuwa ga abubuwan da suka yi nuni da girman matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shafi sashi na biyu magana ne akan abin da ya wajaba a na haƙoƙinsa akan bayi wanda ya wajaba su jingina masa na girmamawa da ɗaukaka matsayinsa. Sashi na uku ya shafi abin da ya wajaba a kori a janabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sashi na hudu wanda shi ne abin da muka so mu karanta wani abu daga cikinsa shi ne abin da ya shafi wato hukuncin wanda ya yi ɓatanci a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Ba mu so karatun ya zama tsarin wa'azi da za a tara mutane ana hayyaja atifa a lokacin da atifan ta riga ta gama kaiwa a ƙololuwan hayajan ɗinta ba. Saboda haka muka so ya zama mun haɗu a wani waje inda zai zama mutane ne kaɗan mai mudarasa saboda mutane ruɗewa. har ta kai wasu suna ana yanayin da wasu suna kaman su yi inkarin ma cewa wato babu ma kaman su kore a shari'a babu abin da ma ya shafi hukuncin intikasin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko ko hukuncin da muke jinginawa ko muke faɗi kaman kirkira ne namu wal iyadu billah to amma Allah subhanahu ta'ala ya tafiyar da abin ta haka sai ya tsara a mu zo cikin manya-manyan malamanmu kuma a wannan hadaran wanda in ka tuna Sheikh Nasidi Abubakar in ka ɗan san wani abu a kansa za ka tuna soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wa ko min ƙanƙantan abin da ka sani a kansa in ka tuna shi to farkon abin da ya tabadaru ila zinik shine soyayyen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka idan aka ce suna da wani mignatis da ya jazbin mu zuwa wannan hadaran yau ba da tsari ba Allah ya nufi a nan za a yi wannan karatu kuma cikin waɗannan manyan malaman a asimar soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗaya daga cikin halakat na ilimi mafi girma a wannan ƙasar tamu a wannan garin to gaskiya abu ne wanda za mu iya cewa kawai yi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu iya fahimtar ya aka yi ba. Har yanzu ina cikin dasha, har yanzu ina cikin haira. To, kuma har wa yau ya ƙara min haira a ce ni ne zan yi karatu. Domin eh, har ga Allah ko maudu'in da za a karanta sai bayan azahar ko kamar bayan karfe uku muka yi shawarar mu yi wannan abin. kuma ba abu ne da aka yi bitansa ko irin muraja'a kafin a zo a yi ba kawai dai mun ga wajabcin da cancantan yin hakan da wajabcinsa ya sa muka taso muka zaɓi mu zo mu yi wannan karatu kuma dalilai da yawa mutane sun na ta magana cewa me yasa ba za a fito a yi majalisi a yi magana to abin da ya sa muka guji haka ɗin saboda a kamar yadda na faɗi mutane sun riga sun kai ƙololuwa to yanzu in dai za a yi magana sai dai maganan da zai kwantar masu da zuciya ya amma idan aka fita cikin jama'a aka yi magana kila ya zama kamar akwai nau'i na ƙara waton harzuka zukata bayan kuma harzukan ya riga ya kai ƙarshensa to amma dai abin da ba a samun dukansa ko mafi yawan sa, to ba za a bar shi gaba ɗaya ba kuma Dan haka za a yi haƙuri da abin da za a yi dama dai kamar yadda na ce juhudul muqil ne kawai za mu karanta ne karatu irin na sart na, na wato maganganun uh, alƙadi iyadu Allah ya ƙara masa yarda al-yahsubi wa asabti wanda yake kamar yadda muka sani shine farkon wanda ya keɓe littafi a tarihin musulunci a kan haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da yadda ya wajaba a yi wato mu'amala da wannan janabin al-tahir kafin shi wasu sun wallafa littafai ko a ce wani ya riga shi a cikin wallafa littafi a kan maninta ƙasa ko man sabban nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya riga kuma kamar yadda malamai suke cewa farkon wanda ya rubutu a wannan janibin shine shahararren malamin malikiya a Muhammadu ibn Sahnun ko Suhnun a wanda ya littafin sa risalatun fi man sabban sabban nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wanda za a iya cewa alqadi iyad ya amfana kwarai da abin da ya rubuta Muhammadu ibn Sahnun a cikin wannan babin da ya keɓe ko wannan kismin da ya keɓe a cikin magana akan hukuncin manitta ƙasar nabiya sallallahu alaihi wa sallam bayan alƙadi iyat malamai ma sun zo sun yi rubutu a wannan janibin daga cikin wanda suke shahararrun littafai kamar yadda muka sani a wannan matsalar wanda zan so mu dan ɗauko wasu abubuwa daga cikin maganansa shi ma shine al'allama shekul islam ibn taimiya wanda ya wallafa shahararrun littafinsa asarimul maslul ala shatimin rasul wanda littafi ne shi ma mai cike da alkhairi mai cike da difa'i ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aljanabu tahir mai cike da nuni ga kimmar kishi na wannan hadara mai tsarki ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banda shi al-imamu subki kamar yadda muka sani al-ibn tajuddin ya wallafa littafin shi as-saiful maslul ala man sabbar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma littafi ne wanda yake cike da haske yake cike da wato kishi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka musadafa yana nufin wanda ya fara wallafa littafi a wajen difa'i da janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine koko bayanin hukuncin intiqasin janabin manzon Allah sallallahu alaihi shine babban malamin malikiya shahararre a Muhammadu ibn Zahnun. Bayan shi a babban malikin malamin malikiya shahararre alƙadi Iyad. Saboda haka mafi yawan al'umman musulmi na wannan ƙasan sun wadatu daga abin da waɗannan malamai suka faɗa. To amma idan har da wanda bai wadatu ba yake so ya ji daga wata madrasa ba makarantar malikiya ba to kila ya kamata ya wadatu da abin da zai je daga wajen al'imam ibn taimiya a cikin littafin shi aswarimul masnun shi yasa za mu kawo shi ma wasu abubuwa daga cikin maganganunsa a cikin littafinsa wato za mu iya cewa makarantar ahlul hadith ko makarantar hanabila kenan to kuma ga al'imamu Suki shi kuma daga makarantar shafi'iyya a bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in na ɗauki fasul kawai wanda ya yi magana akan hukuncin wanda ba musulmi ba a idan ya yi batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na ce ba za mu yi karatu tare da bayani da kawai zai zama kamar sardi ne balle kuma mun ƙara dacewa da muna hadarar manyan malamanmu a karatu da bayani ba zai zama ladabi suna wajen ba abin da ya dace da mu shine shiru in ba don izini ba falazim sumta illa in su'ilta fa qul la ilma indi wa kun bil jahli mustatira a faslun fi hukmi dhimmi watan wannan faslin yana magana akan hukuncin dhimmi dhimmi idan aka ce dhimmi wato mutum ne wanda zimmar Allah Allah ne ya bashi kariya yake cikin zimman Allah shi yasa aka kira shi zimmiyi ba musulmi ba ne amma Allah ya ba shi zimmarsa a cikin zamantakewansa cikin al'umman musulmi to wato wanda ba musulmi ba wanda ake kira kafirin amana ko wanda yake zaune a cikin garin da yake na musulmi a idan sarraha bisabbihi sallallahu alaihi wa sallam, idan ya zama ya fito ƙarara ya yi maganan da yake zagi ko da yake kamar yadda wani malamin mu yake faɗi Allah ya ji kansa da rahma a shahid a Muhammadu ibn Sa'id a Ramadan al-Buti yana cewa da a ce dukkan duniya za ta zama datti dukkanta da abin da ke cikinta za su zama ƙazanta da datti a ɗibe su a watsa su a jasaduhu tahir sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za su sauka ne sun zama mafi darajar ma'adanai sun zama gwalagwalai mafi girma mafi kima domin duk yanda aka yi a ilhaqul azabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ko a shi yasa sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo suna batanci gare shi yace ku duba yanda Allah ya kare mun batancin waɗannan mutanen suna ƙoƙarin su waƙoƙi su zage ni amma sai su koma suna zagin muzamman wa ana muhammad ya zumuna, ko yahjuna ko yasubbuna mudhammaman wa ana muhammadun suna kokarin su zagi su yi batanci gare ni to amma batanci ba ya da hanyar isa zuwa gare ni don haka in an yi kokarin batancin sai Allah ya halitta masu wani wani shakali wani abu daban muzammamu sai su je suna zagin muzammamu domin Muhammad zagi ba zai iya ta'allaka da hadaransa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam batanci ba zai iya ta'allaka da hadaransa ba da janabinsa a zahir ba alhissi wal ma'anawi ko bal hal au arrada ko yayi ta'aridi, wato yi a habaici bai fito fili ya faɗa ba A yi hakuri ni ban yi hausa ba kuma ina zaune gaban manyan malamai kuma ina ba bazazzage kuma ina zaune cikin malamai malaman mu kanawa to sai a ta mun hakuri a wista haffa bi qadrihi ko kuma yi kokarin wato ya ya raini ya ya istighfafi da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw wasafahu bi ghairi alwajhi alladhi kafara bihi ko ko ya sifanta shi da wani abu wanda shi wannan mutumin ba shine ne kafircinsa dalilin kafircinsa ba misali idan ba nasare ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba littafin Allah bane ko ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabin Allah bane ba daga Allah ya zo ba misali a wajen malaman malikiya mafi yawansu wannan maganar da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah bane wannan magana a wajen malaman malikiya ba kafirci bane so za su ce ai dama dalilin da yasa yake kirista kenan da ya yarda manzan Allah ne ai da ya zama musulmi to amma za mu gani a wajen ibnu taimiya shi har wannan ma a wajen shi sai an kashe shi har wanda ya irin wannan magana a wajen ibnu taimiya hukuncin shi kisa ne ba ruwan shi da bambance man qala ma bihi kana kufruhu wa ma laysa bihi kana kufruhu ina fatan mun fahimci wannan mas'ala zaune cikin musulmi zimmi yake da zimmar Allah da manzan Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya kashe shi ba zai shaki kanshin aljanna ba kuma kanshin ta ana shakansa ga nisan tafiyan shekara biyar. wanda manzan Allah sallallahu ya girmama girman laifin cutar da shi fiye da ma wani lokaci girman laifin cutar da musulmi to amma duk da haka idan ya yi sakaci da wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya cutar da shi to fa ana hajijuhu yawmal qiyama wanda ya cutar da zimmi to ni ne hajij dinsa ranar tashin kiyama Allah ya kare mu to amma wannan zimmiyin da wannan matsayin da addini ya bashi da wannan girmamawa da wannan ɗaukakawan da wannan kula da inaya da addini ya bashi kafin ya taɓa janabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda musulmi ma to haka kuma shi ma idan ya taɓa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sawa'un da tasrihi ko da ta'aridi ko da istighfafi da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imam ya ce duka waɗannan babu saɓani a wajenmu akan dole a kashe shi babu saɓani a wajenmu akan kashe shi dole a kashe shi fala khilafa indana fi qatlihi in lam yuslim in bai musulunta ba a wajen ibnu taymiya ko ya musulunta wannan wajen malaman malikiya ne wajen wasu malaman ko da ya musulunta sai an kashe shi idan idan lam yuslim kutila kufran wa idan aslama kutila haddan ko yaya ne dai sai ya musulun sai an kashe shi saboda a wajen su wannan haqqun min huquqil ibadi ne laysa haqqan min huquqil lahi allati tasqutu bil islami domin hukukun lahi su ne suke sauka idan an musulunta amma hukukul ibad to dole a biya su to batanci ga janabin manzo Allah sallallahu ya hada biyu ne haqqul lahi ne da haqqul ibadi saboda haka ba a yafe shi a ganin su ko ya musulunta sai an kashe shi za mu gani a cikin asarimul maslul inda lokaci insha Allah la'anna lam nu'tihi dhimmata wal ahda ala hada saboda zimmar da muka bashi da alkawarin da muka bashi muka yi da shi ba a kan cewan zai zo ya batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin garinmu a garuruwanmu muna kallon sa mai shiru bane ba a kan wannan muka bashi zimma ba wa huwa qawlu ammatil ulama yace wannan shine maganan daukacin malamai illa aba hanifata wa thauriyya wa atba'ahuma min ahli al-kufa sai dai kawai abu hanifa da sufyan al da mabiyansu daga cikin mutanen kufa su suka saba a cikin wannan matsalan. fa innahum qalu la yuqtal ma huwa alaihi min shirki azam suka ce ba za a kashe shi ba saboda abin da yake kai na shirka ya fi girma akan batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ibnu taymiya sai da ya kawo hujjoji amsoshi akan wannan magana babu iyaka a cikin littafin shi as-sarimul maslul ta yaya ma za a ce ridda da shirka ya fi batanci ga janabin manzan Allah sallallahu girma walakin yu'addab wa azzar a ganin su za a yi mashi ta'adibi kawai Dalla ba'du shuyukhina ala qatlihi bi qawlihi ta'ala yace wasu daga cikin shekunan sun kafa hujja da cewa dole sai an kashe shi da faɗin Allah ta'ala wa in innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana aidan alaihi bi katlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ibn al-ashraf yace kuma hujja har yanzu shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam hadisin Bukhari da Muslim duk mun san shi wanda ya tambayi sahabbansa yace man yakfini ibn al-ashraf fa innahu adha Allah wa rasulahu wa zai mun maganin ka Abu ibn al-ashraf domin ya cutar da mun sani in aka yi jingina cuta zuwa ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zama cuta ne a Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yadda muka gani a cikin suratul ahzab duka muka sani ko da ko cutan ya tsaya a abin da a wajen ni da kai abu ne da ba komai ba kamar zaman fira bayan cin abinci a ah, mun sani Muhammadu Maslama da wasu hadisinsa dai sananne ne a cikin Bukhari da Muslim sau rashin lokaci ba za mu tsaya ba Ya ce wa ashbahihi da makamantansa wali anna lam nu'ahidhum wa lam nu'tihim dhimmata ala hada saboda kuma mu ba mu alƙawari da su ba ba mu ba su dhimma akan cewan su zo su rika faɗin magana mara kyau su zo cikin mu suna zaune a tsakanin mu suna faɗin magana mara kyau a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wala ya juzu lana an naf'ala dhalika ma'ahum kuma mu ba zai yuyu mu faɗi magana mara kyau a cikin nasu manzannin ba domin idan muka faɗi mu ma yana matsayin ridda ne kamar yanda wato in muka yi magana mara kyau a cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma al-fariq al-maqami fa idza ataw ma lam yu'taw alaihi al-ahda wala dhimmata faqad naqadu dhimmatahum Wasaru kufaran kuffaran ahla harbin yuqtaluna li kufrihim idan suka warware abin da akan shi ne muka ba su dimma da alƙawari to shikenan sun warware alƙawari sun karya alƙawari dan haka sun zama harbiyin sun zama wanda ya wajaba a yaƙe su a kashe su ba maganan dimma ba maganan alƙawari wa aidan fa inna zimmatahum la kaman yanke hannu idan suka isaci dukiyansu wal qatl liman qataluhu minhum da kuma a kashe wanda su suka kashe wa in kana dalika halalan inda ko da ko wannan abin halal ne a ciki a wajensu tunda suna yanzu rayuwa ne a cikin ismar musulmi a cikin zimman musulmi to dole su kiyaye dokokin musulmi fakadhalika sabbuhum linnabiyyi yuqtaluna bihi yace to haka kuma zagin su ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za a kashe su idan suka yi shi wa waradat li ashabina zawahiru taqtadil khilafa idza zakarahu dhimmiyu bil wajhi alladhi kafara bihi sanakifu alaihi min kalam ibn al-qasim wa sahnun ba'd yace akwai sabani da malaman mu suka yi akan wato idan ya zama ba abin da shine dalilin kafircin shi ba wanda yana cikin maganar ibn al-qasim da sahnun zamu kawo shi daga baya واختلفوا وحكى أبو المصعب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين واختلفوا sabbahu sun ma أسلم suka ce sun yi saɓani idan suka yi zagin sannan suka musulunta saboda yanayin lokaci zan rika karanta da larabcin kawai idan abin da yake bukatan bayani ya zo za a ɗan yi bayani saboda ina son mu karanta duka faslin tabarrukan to maulana ban iya karanta da to zan rika talhisi da hausa ɗin kawai ba tare da karanta nassin larabcin ba insha Allah sun yi saɓani idan ya zama ya yi zagin sai ya musulunta wasu suka ce wannan musuluncin nashi zai sarayar masa ba zai sa ba za a kashe shi ba al-islamu jubbu ma qablahu la'anna al-islamu jubbu ma qablahu sabanin musulmi idan shine ya zagin ya tuba domin in musulmi ne ya zagi ko ya tuba sai an kashe shi la'anna na'lamu batinahu al-kafir fi bughdhi aw saboda mun san watan batinatal kafir watan abin da kafiri ya koyi a zuciyar shi na kiyayya amma ba mu san haka ba ga musulmi sai bayan ya furta saboda haka ba za a yafe mashi ba a kan abin da ya yi na warware alkawari amma idan ya zama ya dawo cikin musulunci shi wanda ba yake musulmi to ko ya dawo cikin musulunci zai iya zama munafunci ne da haka ba za mu iya yarje mashi ba a ya ce to haka dai ya ce wasu kuma suka ce a musuluncin zimmiyi wanda ya zaye batanci ga janabin manzo Allah sallallahu ba zai sauke mashi wannan hukuncin kisan ba dole sai an kashe shi saboda haƙƙin manzon Allah ne kuma dole a sauke wannan haƙƙin na manzon Allah haƙƙoƙin Allah ne kamar yadda muka faɗa ake musulunci ke wankewa amma haƙƙin bayan Allah to dole ne a biya su a saboda haka dawowar shi musulunci ba zai ɗauke mashi wannan ba ya ce tun da ba mu karɓan tuban musulmi yaushe kuma za mu karɓi tuban wanda ba musulmi ba idan ya ɓatance ibnul habib a cikin littafinsa da a cikin al da ibnul qasim da ibnul majishun da ibnul abdul hakam da Asbak ibnul faraj dukansu sun tafi akan cewa wanda ya batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗaya daga cikin manzanni to dole a kashe shi sai dai in ya musulunta wannan ibn qasim ya faɗa a cikin kutubiyya kuma haka a wajen muhammad ibn suhnun shine a cikin littafin shi risala da muka kaddamar a kuma ba za a ce mashi ya musulunta ba ka musulunta ko ko a'a in baka musulunta ba za a kashe ka a'a kawai in ya riga ya musulunta kafin a tamakku a kama shi a isa zuwa gare shi to kenan amma in bai musulunta ba za a kashe shi a ya ce a cikin littafin Muhammad shine dai shi Muhammad ibn Suhnun yake cewa Imam Malik ya bamu labari wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin annabawa sawa'un musulmi ne ko kafiri ne za a kashe shi kuma ba za a nemi ya tuba ba kuma an ruwaici wannan a daga wajen Imam Malik yake cewa sai dai idan shi kafirin kafin a same shi ya zama ya musulunta an ruwaita kuma daga Ibnu Wahab daga Ibnu Umar yana cewa wani rahibi na Kirista ya yi batanci a janabin manzan Allah sallallahu alaihi sai Ibnu Umar ya ce fa halla qataltumuhu ya kuka bar shi ba ku kashe shi ba nan wajen akwai mas'ala muhimmiya kamar yadda muka sani ba wanda yake da haƙƙi ya yi kisa idan an yi watan tsayar da haddi sai shugaba sai alkali sai shugaba wannan sana ka'ida ce da ijma'i a tsakanin malamai amma a wannan mas'alar wasu malamai suna ganin ba ma za a tsaya jiran sai shugaba ya ba da umarni ba tun daga ibnu umar yana faɗawa waɗanda suka zo suka ba shi labari ga wani ya yi batanci a cikin janabin manzan Allah ya ce kuka ma tsaya jiran har ku zo ku faɗa min ba ku ƙarar da shi ba ba ku kashe shi ba kafin ku iso gare ni ga kuma hadisin a'ma na Abu da ko wanda alhakim ya kawo shi a cikin mustadrak ya tabbatar da ingancin shi a zahabi ya tabbatar da ingancin a cikin at-talhis cewa hadisi ne ingantacce wanda ya cika sharuɗan bukhari da muslim wanda yake mutumin da Hmm? kuyangarsa take batanci a janabin manzan Allah sallallahu ya eh, kashe ta ya zo bayan ya kashe ta sannan ya sanar ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya jiran duk da ga ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa cikin su amma bai tso ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kawo karanta wajen sa ba ko da yake malamai sun maganganu akan wannan amma inda lokaci zamu gani a cikin asarimul maslul yanda ibnu taymiya yake ganin wannan hujja ne da yanda ya taujihin wannan mas'ala da yanda yake ganin wannan ya isa hujja idan mutum ya yi ɓatanci a janabin manzan Allah sallama a gama da shi ba ma sai an jira alkali ba ko da yake wannan ba shine matsayinmu ba mu matsayinmu a ɗauke shi a kai shi wajen hukuma in an san hukuman za ta ɗauki matakin da ya waje ba a kansa warawa isa an ibn al-qasim ya ce to kuma ga nan an dai ruwaita daga ibn al-qasim a cikin wani zimmiyi wanda ya ce manzan Allah ba aiko masu ba za mu yi haƙuri da ƙarfe shida insha Allah za mu haƙura mu koma ko mu karanta minti sha biyar mu duba kuma asarimul maslul saboda rashin lokaci dukkan nan malamai ne abin da ya rage kawai sai mu koma cikin ashifa mu ƙara duba waɗannan ma'anonin wanda ba za su ɓuyaura malamai ba Allah ya saka da alkhairi to haka ya ta kawowa Allah ya ƙara masa yarda ya ce da mutum zai zo yana kiran sallah sai ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah sai ba yahude ko kirista yana ji sai ya ce abin da Allah ya baku kenan wata wannan muhammadan rasulullah sai ya ce abin Allah ya baku kenan ya ce to za a yi zane shi a ɗaure shi a kulle shi tsawon lokaci kuma a yi mashi al'adagul muji' saboda wannan kalman da ya faɗa ya ce idan ko da zai ce a ce ashhadu anna muhammadu rasulullah sai ya ce kazabta karya kai ya ce to wannan za a kashe shi a cikin nawadir mun san dai nawadir na na ibnu abi zaid al ne yake cewa yake kawowa mutumin da ya zagi annabawa ba wai manzon Allah sallallahu alaihi kowanne daga cikin annabawa za a bigi keyansa watan za a kashe shi to haka dai yi magana akan ko mutumin da dama addininsa dama zagin ne to ya ce wannan mutumin a wajen mafi yawan malamai har yanzu za a kashe shi shi ma hukuncinsa kenan ya kawo kissan mutumin da aka kawo ma abul mus'ab az-zuhri al-Qadhi. aka kawo mashi shi akan yana magana yana cewa annabi annabinsu annabi Isa alaihi salam yafi alkhairi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Isa yafi annabi Muhammad ko da yake kaunin jamhurin malikiya wannan ba za a kashe shi da bihi kufruhu ne amma abu mus'ab az-zuhr abu mus'ab az-zuhri yace ya kashe shi saboda wannan magana ya kuma kashe shi ma ya yarda shi karnuka suka cinye namansa a ibnu kinana ya ce a cikin mabsuta mutumin da ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin yahudawa da nasara ya ce to abin da nake gani in shugaba ya same shi ya ƙona shi da wuta ne ba kashe shi zai yi waya da takobi ko jifa da dutse ba a'a ya ƙona shi ne da wuta yace in da ran shi ya kona shi ya jefa shi a wuce ya mutu tunda la yu'adhibu bin nari illa rabbun nari amma saboda girma da faza'an laifin yace ya kona shi da wuta ne a yace in kuma ya so to ya fara kashe shi tukuna sannan ya kona da wuta a kashe shi tukuna sannan a kona shi da wuta yace in ya so ya haka yace in ya so kuma ya kona shi a rayan da wutan sai aka rubuta wa Imam Malik Allah ya kara masa yarda daga Misra aka tambaye cikin wannan matsalan. Sai Imam Malik ya yi mun umarni ya ce ka ce a kashe shi a kashe shi a tsara kansa. Sai na ce masa to ya aba Abdullah amma maganan konawa da wutan fa rubuta rubuta sun mai huraku bin nari sai ce inna hula haqiqul kulbi zalika ce abin da ya cancance shi kenan wa ma ya fi shi dacewa da a kona da wuta kaman wannan wa ma aulahu bi zalika al Malik imamu Darul Hijra sai na rubuta da hannu in ji shi ibn kinana a wannan maganan da ya faɗa ya ce bai mun garda bai mun garda lam ya aibu alayya bai aibata min wannan rubutun da na yi ba kuma ya tabbatar da wannan aka tabbatar da wannan wasikan da imam malik ya rubuta aka kashe wannan ba nasara aka kona shi da wuta to haka alhamdulillahi zan iya cewa mun zo kusan ƙarshen abin da al'imam alƙadi iyad ya rubuta a cikin ashifa a wannan faslin za mu ɗauki ɗan ko da minti goma saboda za mu so ji daga bakin malamanmu kuma mu ɗan karanto wasu abubuwa masu multaqabat ne daga littafin al'allama al'imam ibn taimiyya a kan hukuncin a wanda ya irin wannan laifin shi wannan kam na ɗauko su daga wurare da daban-daban in aka duba a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul na ibn taymiya shafi na ɗari biyu da casa'in da takwas da shafi na ɗari hudu da hamsin da shida a shafi na ɗari biyu da casa'in da takwas yana faɗi a duka waɗannan shafukan guda biyu cewa batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a'zamu jurmin min ridda yafi ridda kaga an can ana cewa alfitnatu ashaddu min qatl ko fitina malamai suka ce ana nufin kafirci to yace batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yafi ridda muni a wannan kenan yace kuma a wannan shafin har yanzu 298 zan dan karanta wasu lafuzansa yake cewa a dole ne a tsarkake ƙasa al'umma su haɗu su tsarkake ƙasa daga wanda yake ɓatanci ga janabin manzan Allah dole ne su haɗu su yi duk abin da za su yi su tsarkake ƙasa daga shi insha Allah mun sami lokaci za mu yi tafsilin me yasa haka me yasa saboda hifzu zati din saboda hifzu domin ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙudurar din ne rusa addini daga foundation ɗinsa ne shi yasa dole al'umma ta san yadda za ta yi ta tsarkake matukan tana da ikon haka ta tsarkake ƙasa gari na musulmi daga duk mutumin da zai tsawon zai zage a cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani waje kuma a shafi na 456 yake cewa batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama afza'u afza'u min at-tazawwuj bi nisa'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa a shafi na zan dan karanta kalmomi kaɗan a shafi na 298 ke cewa wa dalilu tasi'u An sabba rasulillahi alaihi salatu wassalam min kaunihi min jinsil kufri ma kaunihi min jinsil kufri wal hirabi a'zamu min mujarradin riddati anil islami a sannan can ƙasa yake cewa wa dalilul ashiru anna tathiral ardi min izhari sabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibun bi hasabil imkani li'annahu min tamami zuhuri dinillah amma dai yana faɗin cewa manzon Allah yana yafewa dan haka dan me mu ba za mu yafe ba to ga amsan shi daga wajen ibnu Taymiya a cikin littafin shi shafi na 226 yake cewa wal jawabur rabi'u annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana lahu an ya amman shatamahu wa sabbahu fi hayatihi wa laysa lil ummati an ta'fu an zalika yace manzon Allah sallallahu alaihi a rayuwarsa ya so mutum ya batanci gare shi ya fe mashi amma ni da kai ba mu da wannan daman dole ne in mutum ya batanci a janabin manzon Allah sallallahu alaihi mu ɗauki matakin da ya wajaba a kanmu gwargwadon yadda matakin watan gwargwadon matsayin mutum a cikin ɗaukan matakin a to matsala na uku ko matsala ta uku saboda lokaci ita ce matsalan tsayar da haddi haƙƙin sarki ne kamar yadda na ce ko alƙali to ya ake yi talakawa su ɗauki doka a hannu to ibnu taimiya a shafi na 286 yake faɗi fasara بمنزلة قتل حربي تحتم قتله وهذا يجوز قتله لكل أحد يجي سوى ahadin yace saboda haka yana matsayin kashe harbiye ne wanda kashe shi ya zama wajibi mutumin da ya kawo muku hari zai kashe ku mayakin da mutumin daga randa kafiri in yana zaune cikin musulmi duk abin da zai yi ya gina cocin shi ya ibadan shi ya don harkokinsa wajibi ne al'umma ta kare shi wajibi ne al'umma ta ba shi kariya amma lahzar da ya batanci ga janabin manzan Allah sallallahu to ya tashi a hukuncin zimmi ya koma hukuncin harbiyi, don haka duk abin da ya tabbata akan hukuncin harbiyi ya tabbata a kansa shine abin da yake faɗi anan wa ala hadha yuhmalu qawl umar qawl qawl qawl ibn umar ya ce akan wannan ne za a dauki maganan ibnu umar wancan da muka kaddamar na ibnu wahab ko ce fir'al afir Rahibin alladhi qila lahu innahu yasubbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa qala law samituhu laqataltuhu da naji ibnu umar ba sarki bane ba gwamna ne bai taba zama gwamna ba yace amma da naji da na kashe shi bai ce da lara fatu shanahu ilal imami ba kuma dai mun ga a ainihin ma lafazin ibnu wahab ala ahdi sallallahu alaihi wasallama mislul munafiqin ladhi qatalahu Umar biduni iznin nabiyyi sallallahu alaihi كوتن yace kwatankwacin munafikin da manzon Allah oh a'a ni كوتن kwatankwacin munafikin da manzan da sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya kashe shi ba tare da jiran izinin manzan Allah sallallahu alaihi duk daga manzan Allah sallallahu alaihi yana rayuwa cikin su a matsayin imam ba ko da yake duk da haka muna cewa dai a ah, mu yi wajibinmu mu yi wajibinmu sauran bayanai insha Allah za su zo daga baya yanzu nan majalisin malamai ne so da haka ba za mu yi shiru dat a yafe mana ba za mu yi shiru dat irin namu dan mun zaɓi ma mu ɗauki littafin ne dan dan yi mana da baibaye kar mu saki layi Allah ya iya mana a to a wannan kenan dai masailin suna da yawa kuma kamar yadda na ce lokaci a yulahikuna kuma insha Allah karfe takwas muna da program a rediyo abin da ya rage insha Allah za mu karasa a wannan lokacin a muhimmin abin da nake so mu fahimta a wannan wajen shine wannan ba matsala ce ta saɓani ba in ba da lalacewan fitra ba in ba da lalacewan zamani ba har wasu su zo in na ce ba matsala ta saɓani ba alal akal a cikin mazhaban malikiya alal akal a wajen jamhurin malaman musulunci a a sannan har yanzu akwai wata matsala muhimmiya da muke buƙatar mu fahimce ta ita ce matsaloli guda biyu idan suka zo to kowa ya san idan maslaha biyu suka zo za a ƙaddamar da mafi cancantan ƙaddamarwa. ba muna cewa mob action ko extrajudicial killing ko duk abin da dai ake kiran shi a doka abu ne daidai ba amma bai kai mu waiwaye shi ba bai kai mu kula shi ba a lokacin da ake maganan ɓatanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za mu iya zama a wato ana maganan an yi batanci ga janabin manzan Allah sallallahu muna magana idan aka gama wannan in zai gamu to sai mu koma mu magana akan hukuncin extrajudicial killing sai mu ce mas'alan sabani ne su ibnu taymiya suna ganin talakawa ma za su iya ko duk da mafi yawa suna ganin ba za su iya ba sai an kai su wajen imam amma shi yana ganin ba haddi ba ne hukuncin harbi ne kamar yadda mu karanta yanzu daga asarimul maslo dan haka ba wai an gaba mu mai da hankali akan matsalan mob action ko matalakawa su fusata sannan shi batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake tunanin musulmi musulmi wai zai tsaya jiran malam ya bashi amsa ko ya masa fatawa idan aka yi irin wannan batancin ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bai san musulmai ba to bai san musulmi ba domin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi ta Cakuɗa, da jini da tsokan al'umman musulmi ba za ta bar su jiran fatawa ba daga kowane malami domin su zartar da abin da suke da yaƙini dama abin da ake tsoro a yi abin cikin shubuha ko ko akan zato ko akan rashin tabbaci amma abin da suke da yaƙini to babu wani malami babu wata doka babu wata hukuma da za ta iya dakatar da su daga ɗaukan mataki akan duk mutumin da zai taɓa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai idan sun tabbatar ita za ta ɗauki matakin in su ba su ɗauka ba idan suka ɗauke shi suka kai mata ita hukumar za ta ɗauki matakin amma matukan sun san ba za ta ɗauka ba matukan sun san za a mai da abin shiririta to babu wani wanda zai iya hana su ɗaukan mataki akan wannan kuma wannan shine gadin addini shine Allah almurabatatu fi al islamiyya shine tsayawa ba musulunci bai da wani thag da ya wajaba ai murabata a kansa a cikinsa ai murabata a kare shi kaman hurumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Maulana. Maulana. An lokaci kaɗan amma alhamdulillahi an taɓa dukkan ɓangarorin da ya kamata a taɓa a wannan janabin wanda kamar ma ba wani abin da za a sake tattaunawa a kai wanda ba a taɓo shi daga bakin malamai ba ba a taɓo shi daga kuma maharara da profesa ya hararo ba abinda kawai nake ganin zan yi wato talhisi shine maganganun da ya yi din a dunkule su ya zama an ba da su a dunkule tunda an yi su a rarrabe abinda muhadarar nan ta kunsa wadda ustaz na ya gabatar da ita shine cewa hukuncin wanda ya zagi annabi alaihi salatu wassalam a cikin maganganu na shimfiɗa da ya yi an yi maganar shi wannan hukuncin akan musulmi ne ko kafiri ne to a rintsai mu yake kowaye ba ya kamata waɗanda suke ganin ba musulmi ba ko ana bijirar da wani abu a kansu san saboda su ne suka yi a'a su san wannan hukuncin shi a akan musulmin ba in yayi ba sai su ba duk wanda ya taba annaba da irin taɓawar da aka yi nan hukuncinsa a cikinmu haka za a waye gari an masa yadda aka yi wa wanda aka yi wa don haka a ga wannan shi ne doka a cikin addinin musulunci ba a kewaye aka ce sai in musulmi ne to shi ko a yi wani abu daban ba wannan ba a'a wannan ajiyayyen hukunci ne kuma hukunci ne wanda ya dogara da abin da ya faru daga magabata waɗansu suna ganin cewa kamar abin da alƙadi ya faɗa tun da shi yana faɗa shi yana kallon hujjojin da ya sa yake yin maganganun wani lokaci baya kawo hujjojin baya kawo hadisan da abubuwan da ya dogara da su amma da su sai wasu waɗanda suke ganin cewa kamar hukunci ne kawai na malamai na wannan cewa ba hukunci ne na malamai suka zartar cewa kisa ne ga wanda ya zagi annabi ba alaihi salatu wassalam hukunci ne wanda yake lokacin annabi an zartar da shi kamar yadda muka ji hadisin abi dauda ya isa shaida akan wannan akwai hadisi na aliyu dan abi talib ma wanda wato aliyu yake cewa dan abi talib yake bawa da labari cewa wani mutum ya ji wata bayahudiya ta zagi manzan Allah ya kama ta ya makare ta sai da ta mutu hadisin yana nan cikin Abu Dawud kuma ya ce fa a ahbaran dama damaha aka zo aka aka gaya wa annabi annabi ce jinin ta ya zama banza wannan me ba tabbatarwa ba ce wannan kawo ta aka wajen annabi ya kashe ta fahanaka ha hatta mata haka hadisin ya zo wanda yana da istishhadi daga hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abdullahi dan Abbas haka wannan shine hukunci na jamhurin malamai akan cewa wanda ya zagi annabi ko ya tawaye darajarsa za a kashe shi musulmi ne shi ko kafiri to kasancewa musulmi ne shi ko kafiri ya kamata duk waɗansu masu magana su gane cewa haka dai hukunci yake kenan ba akan wani wadaban ba wannan kenan sannan abu na biyu abinda muhabara ta ƙara ainihin fuskantar da mu kan cewa shi wannan hukuncin bayan cewa kisa ne shi ne hukuncin bayan cewa kuma hukuncin zai iya kasantuwa abin da ya fi kamar yadda malam ya faɗa kuma shi ne abin da malamai suke kai cewa idan an ji wanda ya yi wannan a ɗauke shi a kai shi inda za a zata masa da nafsin wannan hukuncin amma idan da akwai zartuwa ko masu zartar da irin wannan hukunci idan da akwai to babu abin da ya fi kamata illa duk wanda aka same shi da wannan a danke shi sai an kai shi wannan gurin kuma a bi a zartar da hukuncin to sai dai kawai shawara da nake ganin ni daga wurina kan cewa idan ana ganin akwai wani abu waɗanda suke ganin shugabanni ne su na musulunci da suka san kuma wannan hukuncin haka yake to idan wannan abin ya faru ya sake ira faruwa musulmi a daure a kama ɗin, a kai ɗin, inda ake hannu waɗanda za zartar da shi hukuncin sai a bi idan aka zartar to an daina haka in aka zartar to duk wani musulmi da duk wani mai wa'azi zai ci gaba da wa'azin cewa kada mutane su sake yin irin haka su kai ga inda za a zartar da wani kunya don mun ga ana ba idan ba a zartar ba kuma wannan shi ne dai da haka wannan ni ina ganin haka sannan abu na ƙarshe cewa dangane da wannan bangare na annabi alaihi salatu wasalam idan ana so a jarraba musulmi ne to a san <laughs> wallahi musulmi suna nan daram da annabinsu wallahi ba zai taɓo ba idan wasu ake biyowa ake ganin za a taɓo a jarraba to babu muna nan yadda muke duk lalacewa musulmi tare da annabinsa wallahi garawai ki daga gara a daina jarrabawa da fatan ubangiji Allah ya ba mu imani tabbatacce domin akan annabin mu sai dai mu kare sai dai mu ƙare ba ma jin tsoro ba ma jin shayin komai in ma wannan din za a jarraba shi ma a jarraba ga fata ubangiji Allah ya mana muwafaka Allah ba mu tabbata cikin imanin mu Allah kuma ya ba mu ya ƙara raya mana irin waɗannan bayan Allah wanda Allah yake cewa laula dafa ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la ba dan kariya da Allah yake da shi na waɗansu matsaya a cikin lamarin Allah ba da suke kare janabi da haƙi na Allah da na manzan Allah ba to da ƙasa ta lalace to in Allah ya yi da ba za ta lalace din ba mutuƙar akwai waɗannan kuma haƙiƙa lallai kamar yadda aka faɗa ba wai nasi ne banda nasi na hadisi shi cewa kisa ne taɓa janibin Allah ko manzan Allah wannan da nasin Ƙur'ani ne ba ma nasi na hadisi ba wala in sa'altahum la yaquluna inna ma nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba da imani to kuma shi kafiri mai kisa da ɗaya kusa sa don haka ba mu da wani abin da mu muke da shi da za mu ja da baya akan wannan malamai kuma in suna so su saka wa ruwa mas'ala ruwa sanyi ne to a ci gaba da wa'azin cewa lakum dinukum waliyadi duk wani mai addini ya kiyaye addininsa mu ma za mu kiyaye martaba addininsa shi ma ya kiyaye ta mu to wannan nake ganin ban san ko ma da za a faɗa wani abu na farko Allah ya saka wa Profesa ibrahim makari da wannan wato abu da ya gabatar ya yi belin al'umma da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idan wata fitina wato iza iza khufiyatil khadi'atu ko iza khafiyatil khadi'atu idan ainihin wato wani laifi ko wata wani shakiyanci idan ya ɓuya ko idan aka ɓoye a lokacin da ake yi wanda yake yi yake ta tafka tsiyarci kaɗai ba wanda ya sani to idan bala'in wannan abin da ya yi ya tashi sauka to za ta same shi ne shi kaɗai amma wa'iza zuhirat idan aka bayyana wannan ɓarnar ko wa'iza zaharat idan wannan ɓarnar ta bayyana aka yi shiru ba a ce komai a kai ba to idan bala'in ya tashi saukar zarratul ammata kowa sai ya ji a jikinsa to kaga dama mu muna cewa bala'in da ya samu Najeriya wajen shekara ashirin da biyar ko talatin da biyar cin 78 da aka haifi wannan yarinyar banzar an gane ko wanda suka san tarihi za su gane 78 tun da aka haifi wannan yarinyar banzar ake taɓa mutuncin manya tun daga nan zaman lafiya ya kauce daga Najeriya. A taɓa wannan, a taɓa wannan, a taɓa wannan, a taɓa wannan, a taɓa wannan har ke zuwa aka zo ana taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi to tun daga nan ne saboda haka yanzu dole a yi maganin wannan abu Profesa Allah saka da alkhairi kai belin al'umma. Shi yasa abu na biyu na rubuta a Facebook yau da sassafe ina tashi sai naga ga Joko ya kuri ni ina da barukurwa wasu abubuwa Profesa ba irin ku ba. Sai naga ga wai yayi yi wasu mugayen maganganu akan wannan abin da aka yi ai ba za su kyale ba hankalinsa ya tashi na ce na aika masa da saƙo ɗazu da safe ta saboda ka gaya wa mutanen ku kristoci sai na taba annabi muhammad salasawa in suka daina wa dama mu <laughs> annabi isa namu ne saboda haka shugaba da shi da koma waye to su yi wa kristoci magana su na taba mana annabi muhammad salasalama to sai mu zauna lafiya dama mu muna zaune da lafiya da kowa magana ta ta uku ina kira ga fadoji na sarakunan Najeriya kaf su rika yin irin abin da ake yi a fadar mai martaba sarkin Kano sama da shekara ɗari. A rika karanta a shifa sarki yana ji da hakimai. Sau da haka ina kira a fada Sokoto? a rika zaunawa ana karanta a shifa ana ci da sauran fadoji gaba ɗaya ina fata da Allah ku gutsur wannan sakon ku harba mun shi duniya sarakunan Najeriya kaf to a rika karanta a shifa suna ji ana fasarawa dalla dalla kamar da ake a fadar mai mataba sarkin Kano sama da shekara ɗari. sau saboda haka yarbawa a rika karantawa su rika ji nyamurai a rika karantawa a fadojin su rika ji gwamnoni a dukkan ainihin wato gidajen gwamnati a rika karantawa gwamna yana zaune yana jin a shifa musamman a jihohin arewa da wasu bangarori na najeriya in an wannan to za a gane ainihin yadda al'amura suke in ba haka ba billahi la ilaha illa ko wani shugaban ne bai la'illa ya taba mana annabi Muhammad za mu aika a kau da shi. Mu ba tsoro muke dama kullum muka fito daga iyalanmu cewa muke musu mun tafi sai saboda ka muna gawa shugabanni su ja kunnen masu taba martabar annabi Muhammad sallallahu sai mu zauna lafiya da su in kuma ba haka ba to za su ga za su ji mu a ƙarshe na gaya wa wani shugaba na musulunci da ya ce ya yi Allah wadai da abu da aka yi na ce ya gyara wannan magana ya janye ta na harba a facebook da yawa da yawa yanayin wasu gani na ce masu cewa Allah wadai na ce ya janye wannan kalmar ba daidai bane wannan kalmar da ce Allah wadai da waɗanda suka yi wannan abun in ba ka ba kalmar da ka faɗa Allah wadanta alaikum والصلاة والسلام على رسول الله in ma kafin mu mika abin magana ga sauran jagororin addini da suke wannan guri akwai dan abin da ya kamata wasu su ji shine kafin a zo wannan gaba din babban abin da ya kan hankali a duk abin da ke faruwa yau shine kalman an ɗauki doka a hannu su wayanda suka yi a sokoto kenan malamai abin da suke kira da shi an ɗauki doka a hannu to bayan zuwa aka fara ba 2015 wannan abin ya faru a faɗi magana mara daɗi ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu bi matakin da ya kamata a hukumance mun yi takarda mun kawo sarkin Kano na wancan lokacin wanda walin Kano shi ya karɓi takarda mun kai takarda gwamnan Kano na wannan lokacin hannu da hannu muka bashi ni na bashi takarda mun kai takarda Hisba ga su malam mun kai takarda ma kwamishina police na Kano na wannan lokacin. nan so amma abin da aka gaya mana cewa wanda ya laifin baya Kano ya gudu Allah ya saka professor da alkhairi gashi a zaune shi yasa aka kama mutumin daga Ghana a kashi Nigeria aka dinga turka-turka yadda za a karɓe shi ma a Kano shugaban hizba na wannan lokacin Allah ya saka mashi da alkhairi da abin da ya yi mana tun karfe biyu rana yake yaudarar mu har dare prof ya ce zai ba da kuɗin jirgi na mutum uku da police guda biyu da za su ɗauko mutumin daga Abuja a kawo shi Kano da kuma shi mutumin da yi laifin ya ce za a yi kuma da suka dinga zagin firka tamu ta ɗarika sun yi kaza sun zagi a kaza Ga shi kuma yan ɗarika suka kamo shi yan fitiyar islam su suka kama shi munassamatul fitiyar afwan suka kai shi zone 3 police station na Abuja suka ce ba za su karɓe shi ba tun da ba a nan laifi ba a Kano ne muka nemi to su ba yan sanda kuma aka hana suka ce to za su ɗauki mutumin su su kashi Kano su yan munazzama Na kuma suka ce ba za su ba shi ba saboda za a iya kashe hanya shi a gurin su ne haka muka dinga yi dai mu nemi taimakon sarkin Kano a lokacin nan duk dai an yi abin da za a yi har washe gari prof ya hanyar da ya bi aka ɗauka mutumin a haka suka bada aka kawo shi Kano kaga ce nan eh, maganar da ah, Sheikh Dr. Manasir Abubakar Gifari kenan a kamo shi a kawo hukuma mun yi wannan mun yi wannan ban a 15 to kaga shekara bakwai har yanzu ba a dau mataki a kansa ba karshe ma an saki mutumin yana rayuwarsa kawai na na'am barin gama maulana na biyu shine 2016 irin wannan ya ƙara faruwa da wata mata a kasuwar kofuwan bai ko so duk da dai su ma masu ɗaukan dokan a hannu sun yi abin da suka yi su kuma har yanzu ba san inda suke ba matar kuma duk wani ɗa da ka sani a Kano in dai ubansa na neman abin ce da su to wannan ƴaƴan mata sun bi ƴaƴansa gata mun san abin da baka sani gaba da irin gatan da aka bata an ɗauki kuɗin mutanen Kano an biya diyar kisanta kuma an ɗauki ƴaƴanta suna cikin kowane irin gata da ka sani na biyu kenan na uku an ƙara yi 2019 wani shi ma haka har yanzu shi ma ba su da hukunci a kansa ba recently akan maganar da malam yake faɗi na waccan matar da aka haifa cikin ƴaƴanta wani ya rubuta littafi akan iyayen sayyidina rasulullahi ya faɗi kowane irin magana ta batanci akan iyayen manzon Allah babu kuma zagin da ya wuce wannan a ci ake alfarma iyayenka shi ma mun bi har shugaban ƙasar Nijeriya sai rubuta takarda akan haka shugaban DSS IT ah rubuta izatu bidiyo gwamnati suna Kaduna da Jos duk inda ka sani a Najeriya mun rubuta takarda mun kai so ma IG daga baya sun kira mu a nan CIT kuma mun je mun zauna da su ga barista Abba Hikima da shi muka dinga ya karma kallawo a ce a kaza mu yi a ce a kaza mu yi mu ce a kaza daga cikin wani suka la'ance shi cikin wannan kungiyar wani professor ne ba zan faɗi sunansa ba sai lokaci yayi sai muka ga ashe shi yake daure magindi kuma <laughs> su bakin su daya ya taba annabi ba komai bane a gurin su so su suke taimaka masa aka dinga yaudarin mu professor shi ne aka haka so duk wani mataki da aka sani ya kamata a bi a hukumance wallahi muna bi da haka ana bada afwan zai iya cewa wato kamar idan har muna da yaƙinin idan an kai ga hukuma za a yi hukunci ba wanda zai duka a hannunsa amma abin da ya furin jaye shine in ma an kai ba fa za a yi hukunci ba so in dai ba za a yi kira dai iyayenmu duka suna nan ai si kira da babban murya ga hukuma kuma su tuna mata fa an kai gabar da wallahi ba za mu iya wuce ba sai dai wannan mutanen da suke wannan abun ko su bari ko mu mutu wannan shine ka'ida wa assalamu alaikum barakatuh da alkhairi to wato ina so in tunda waƙiyan 2015 da ni ne ta faru zan so in bayanin yadda abin ya faru da tafasir wato akwai wasu matasa a nan garin kano da suka yi wa'azi da da'awan waisu sun san wani abu da wasu ba su sani ba suka yi magana cikin suka yi magana mare daɗi ga janabin sayyidina rasulullah sallallahu aka tashi gari ana ta zagin 'yan dariƙa, ana sha abin da suke koya musu kenan A kai ta la'antar 'yan dariƙa. a kan wannan matsalar a mu kuma muna ta faɗa da mutumin muna akwai wani bidiyo na da ake yadawa na ce in aka gama mutum a kashe shi kar a kai shi hukuma kaza kaza kaza akan wannan mutumin shekarar ta dubu biyu da goma sha biyar. ma bidiyon shekara bakwai ne ake yadawa yanzu a ah, ikon Allah an ga abubuwa da yawa ma a ƙarshe mutanenmu na zama fitiya ne islam ɗan agajinmu na zama fitiya ne islam su suka yi ido hudu da shi a garin abuja suka kama shi suka yi ram da shi don ma an yi sa'a lokacin ba a fara banditri da satan mutane ba da sai a ce yan kidnapping suka kawo shi gidana a Abuja bana gari saboda haka na kira wani dan uwa na ce don Allah ya yi amfani da influence din shi a kai shi a aje mana shi a ofishin 'yan sanda na Abuja din shine zone 3 din ya yi amfani da duk abin da zai iya a kulle shi don gidana ba inda za a kulle shi kuma ɗaure shi suka yi da igiya su yan agaji na munazzamatu fitiyanin islam waɗanda ake zagi aka ce suke koyarwa su suka kamo shi suka ɗauro shi aka kai shi wajen 'yan sanda bayan kwana ɗaya 'yan sanda na zo suka ce kai su fa ba su da wani kes da wannan matsalar su yi mashi hukunci akan mene akan yayi me saboda a constitution din Najeriya ba wannan provision din saboda haka akan yayi mene za su yi masa hukunci ba san ya za su yi shi ba to haka muka ce to shi ko mun sai da zamu yi tunda ana shari'a musulunci a Kano kuma akwai hisba kuma a kanan yayi laifin zamu dauke shi mu kai shi Kano haka na sa aka ɗauko shi aka ɗaure shi da igiya da igiya mutum ɗaya a nan mutum daya a nan a bayan mota aka taho da shi har garin Kano ba ƙaramin risk muka ɗauka ba da an zo wajen yan sanda ya yi ihu shi ke na waɗannan bayan Allah sai abin da Allah ya cewa sato shi aka yi ko wani abu haka aka zo da shi muna ina muna ta kokarin waya da yan uwa babu wanda na sami cikakken haɗin kansa sai malam Hafiz Abdullah wallahi azim akwai malamin da na kira cikin malaman da ba 'yan ɗariƙan ba ya ce min kawai ku sake shi ya gudu ya tafi dan wani Ghana ko Benin ko Togo bayan kwana biyu ya dawo nace a sake shi yace a to menene kawai ku sake shi amma ba su ne za su hau bari su ce malaman mu ke koya musu ke koya waɗannan yaran bai sani ba har yau bai sani ne da kira shi ba kuma bai sani ba kuma ba na so ya sani to haka dai ba a iso garin nan ba sai wajen sha biyun dare ko ɗayan dare muna ta waya da shi aka iso aka wahala ƙwarai kafin kafin jami'an tsaro su karɓe shi aka wahala ƙwarai kafin jami'an hisba su karɓe shi su yadda ma mai laifin ne su karɓa su hukunci ba su yarda sun karɓe shi ba sai da suka ga za mu yayata maganar duniya ta ji cewa gashi ba an kamo mutumin nan kuma sun an ƙi karɓar shi an ƙi a yi hukunci a kansa to abin da ka iya haifar haifuwa bayan nan yasa aka karɓe shi aka kamo sauran aka ɗan yi hukunci ba zan iya cewa an yi hukunci da ya kamata ko ba a yi ba don gaskiya ban ci gaba da bin maganar bayan danka shi a hannun hukuma ba abin da ya sa na yi wannan magana yanzu ba abin da ya dame ni yanzu kamar in ga haɗuwan kan al'ummar musulmi ba abin da nake bacci da tashi da shi kamar in ga ya al'ummar musulmi za su haɗu kuma wannan matsalar ɗaya daga cikin matsalolin da za su iya haɗa kan al'ummar musulmi wata abin da yake faruwa yanzu to shi yasa wannan matsalar ban ma so kawo ta ko kusanto da ita ba amma tun da sai dai hafiz ya kawo na so in kawo kissan yadda ya faru daga farkon shi zuwa ƙarshe saboda saboda a rika gudun zargi a riƙa gudun tuhuma a riƙa gudun attanabus bil alqab baka huda zukatan mutane balle ka san ya suke ji ba ko balle ka san me suke yi ba haka don Allah al'umma a guji tuhuman mutane da abin da sun fi sun fi kura barranta yadda kura ta barranta daga jinin annabi Yusuf sun fi ta barranta daga fadawa cikin irin wannan abubuwan da ake tuhuman su da shi Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi Allah ya sa mu zama masu kishi na gaskiya kuma lallai lallai wannan abin da ya faru na yanzu ya nuna cewa al'ummar musulmi dukansu dukansu ba sarfin nazari an intima'atin ba'ifiyya ba tare da lura da kowace kungiya ba ya nuna akwai wannan hurkar ta soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuciyarsu ya nuna dukkan al'ummar musulmi suna shirye su zama gari manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana lafiya wato dai ya nuna dukkan al'ummar musulmi Hubayyi ibn Adiyyin ne ya nuna dukkan al'ummar musulmi ba za su yadda kaya ya taɓa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su suna rayuwa Allah ya saka wa al'ummar musulmin Najeriya duka da alkhairi Allah ya sa wannan ya ƙara zama kira na faɗaka da farkawa kuma ya sa al'umma ta ƙara gane na ce al'umma ina nufin ummatu da'awa wato mutanen duniya su ƙara gane da gaske fa muna da iyakokan da ba a kusanta. Hmm. a kama yan uwanmu a wani sashin ƙasa a kashe a kashe dabbobinsu a bi hanya a kama general ɗinmu na soja a yanka a jefa gawan arami a ka a je kasuwannin mutanenmu sun zo da kasuwanci a ƙona motocin da dabbobin ko da kayan kasuwan wallahi ba za ka ji daga wajenmu masu biyayya ne mu ga doka muna fatan hukuma ta bi mana haƙƙinmu a cikin duka irin waɗannan amma janabin manzan Allah to wallahi wallahi ba mu ji ba mu gani hmm. wallahi ba mu ji ba mu gani wai ana tsorata mu da Najeriya to billahi azim ta bashi in dai in dai sai an yi matanci a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a raba ƙasan kowa ya koma nashi wannan maganar karkuce ina faɗi a lasifika a wannan mun na yi magana da 'yan jarida ce akan wannan ya an faɗa a cikin jarida so haka wato abinda mutane ba su sani ba idan aka ce manzon Allah muna da abokai da yawa wanda ba musulmi wasu karka aiko mana wani ko muka faɗi wannan ce ku yi haƙuri mu muka faɗa kudin da muka sani masu tolerance da promoting peaceful coexistence existence san rahama da jin kai da yau na ce a da dama ba a taɓo mana nan bari kuka gan mu haka akwai inda in an taɓo mana to fa man sulhi fa sulhu dabuna wa man ja'ana bididdi jinahu bididdi la ilaha saboda haka a nan wajen cikin janabin manzan Allah sallallahu wallahi ba mu da haƙuri wallahi ba mu da haƙuri kuma wallahi ba wajen da za a taɓa a zauna da mu lafiya ba amma kamar yadda nace dukkan musulmi dukkan musulmi manyan su da ƙananan su sun nuna kishi a cikin wannan lamarin in nace duka ina nufin mafi yawa domin ma qaraba shay'a yuqa hukmahu a glabiyan al'ummar musulmi sun nuna kishi sun nuna abin da ya waje ba Allah subhanahu wataala ya sa ya zama wani dalili ne da abu musulmi za su ƙara kusantar junansu za a ƙara samun soyayya da juna za a ƙara samun fahimtar juna kuma dama zauren da muke zaune zaure ce zaure ne da ya shahara da wato haɗa malamai da haɗa al'ummar musulmi kuma malamin da muke zaune a a hadaransu shugaban wannan zauren a kamar yadda na ce farkon abin da zaka tuna in ka ambace shi shine soyayyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine wato adalci da insafi da rashin wato da son haɗin kan al'ummar musulmi abu na uku shine dukiya assalamu وعايز ايه نعم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ɗan uwa assalamu alaikum muna godiya ga profesa duk da dai babu ta'aruf baini wa bainahu eh, eh, illa al-yawm badana al-yawm ya sheikh al-ustaz wannan abu yayi kyau ah, da aka wato farkar da 'yan uwa kan wajibinsu a ah, lokacin sallah yayi yanzu tunani na dan